الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالم bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai cikin kaddara wasa ne ya ba mu ikon saduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na ihya sunna wa ikmadul bid'a littafin babban malami a shekul mujaddad a shekhu al-mujaddid Usman ibn Fodi alaihi rahmatullah darasi da ya gabata mun dakata ƙarƙashin babi na hauko malam da ya bayani ƙarƙashin wannan babi dangance da haddul kitabi wa sunnatu wal ijma wa adillati wujubi ittiba'iha abin da ake nihi ta'arifi na qur'ani da kuma hadisi da ijma'i da kuma dalilin wajibcin bin kowanne daga ciki insha Allah a yau zamu tashi albabu sani malam yake cewa babi na biyu zai magana fi haddi bayani haddin bida bayani dangance da haddi na bid'a ta'arifi na bid'a menene ake nufi da bid'a wa adillatu wujubi tarkiha da kuma dalilin wajibcin abar bid'a wa aqsamiha da kuma kashe-kashen bid'a wa ma yunkaru minha da abin da ake inkari a cikin bid'a wa ma la yunkar da kuma abin da ba'a da kuma abin da ba'a yi inkari a cikin bid'a malam yake cewa haddul bid'ati shine abin da ake nufi da bid'a idan aka ce bid'a ta'arifin ta kenan a shar'ance yake cewa amma haddul bid'ati fa kama qala abul hasan as-sagir malam yace amma kaga ta'arifin bid'a kamar yanda abul hasan as-sagir a yake cewa ma kharaja anil kitabi was sunnati wal ijma' yake cewa abinda ake ce ma bid'a ai ma kharaja anil kitabi was sunnati bima duk abin da ya fita daga cikin alqur'ani ko sunna ko ijma' ma'ana duk abin da baya cikin alqur'ani baya cikin sunna baya cikin ijma'i to wannan wani kirkirarren abu ne shine ake ce ma bid'a sai mala yake cewa wa qala al-fakihani wannan ta'arifi nashi ta'arifi ne naqis akwai abubuwan da ba sa cikin qur'ani ba sa cikin ijma'i ba sa cikin sunna sannan ba itibarun su ta hanyar bid'a akwai masail akwai irin su al-masalih al-mursala akwai akwai irin hukumce hukumce da za ka sami su su ma kiyasi ne ya nuna su to amma kuma za ka samu ba sa daga cikin ya ba sa daga cikin bid'a mala yake cewa wa qala al-fakihani al-imam tajuddin al-fakihani yake cewa wa tahqiq mala yake cewa magana da take ta tabbatacciya a cikin ta'arifin bid'a yake cewa ihdasu amrin fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu yake cewa kago da wani al'amari a cikin addini yushbihu an yakuna minhu yana kama da ya zamanto wannan abin a cikin addini yake cike cewa amma alhali wa laysa minhu wannan abin baya daga cikin addini to kaga wannan ta'arifin yasulu an yakuna ta'arifi na bid'a zai iya zama ta'arifi na bid'a kago da shi abin kago shi ne za a yi amma zai yi kama da addini nisa zai yi kamata addini saboda an ba shi sifa ta ibada an ba shi sifa ta ibada ko kuma ya zama tuna daga cikin abubuwan da suke da asali a addini sallah ce kaga sallah asali asali ce a cikin addini ko azumi ko wani abu to amma sai aka ba shi kuma sifa wadda za ta sha shi ya kama da addini alhali shi ko ba addini bane babu shi a cikin addini kawai kago shi ne aka yi sai malai yake cewa wannan ta'arifin alfakiha ne kenan mala yake ta waƙala ahmad zaruk ahmad zaruk a cikin ubdatul murid sadiq ko kuma uddatul murid sadiq yake cewa haqiqatul bid'ati shar'an ka gunga zuna muka cewa shi duka tarifin da suke tarifi ne na shari'a amma dama ana magana akan luga shi bid'a kawai da abin da aka kago shi da abin da aka kago shi mala yake cewa wa haqiqatul bid'ati shar'an abin da ake ce ma bid'a a shari'a حداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه وليس منه malaka cewa kago da wani al'amari a cikin addini wanda wannan abun wanda wannan al'amarin ya yi kama ya zamanto a cikin addini yake malaka ce amma dai wa laysa minhu amma baya cikin addini malaka cewa sawa'un akana bi surati wannan abun da aka kago shi duk ɗaya ne ta hanyar sura ne aka kago wannan abun an bil haqiqa ko kuma ta hanyar haqiqa ma'ana wannan abun zawwani aka aka sawwara shi aka hode shi ta hanyar aka suranta mutane shi ko kuma a hakikanin wannan abin kago shi aka kuma aka zo aka yi shi to duka wannan in dai ba abu in dai ba addini ba ke in dai kago shi ne aka yi to wannan shi ne ake cima bid'a malai ke cewa da kauli rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kullu muhdathatin bid'a dukkan wani abu da aka kago bid'a ne wa kullu bid'atin balala sannan kuma dukkan bid'a bata ce wannan hadisi ingantacce ko hadisin albadu bin sariya da kuma sauran sahabbai irin su ibn mas'ud da sauran sahabbai a dusan da malamai sun fitar da shi to wannan ta'arifin da malami kawo a malamai da yawa sun yi ta'arifi na bid'a kowa yana ta'arifin ta ta hanyar da yake da ya karance da ya karance ta ko kuma kowa yana yana ta'arifin bid'a min haisu kama a ce tawajjuhi kawai ta ga inda shi ya fuskanta akwai waɗanda za su yi ta'arifi na bid'a amma za su yi wani ta'arifi ne wanda daga baya kuma za su zo akan ta'arifin su hudda wasu wasu abubuwa su hudda wasu istisna'at ko kuma su sa wasu ka'idodi ko su hudda wasu ka'idodi amma malamai suke cewa ta'arifin da ya zama a mai kyau game da tarihi tarifin bid'a shine tarifin al-Imam Shafi'i a cikin kitabu al-I'tisam bil kitabi wa sunna yake cewa yake cewa bid'a tariqatun mukhtara'atun fi ad-din tudahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha at-ta'abbud ay afwan al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala yake cewa wata hanya ce wadda aka kabo a cikin addini yake cewa wannan hanyar tana kama da shari'a ta yi ta yi kama da hanyar shari'a amma abin da shi wanda ya kago wannan hanya abin da yake nihi da bin wannan hanyar al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah shine kai gaya wajen bauta ma Allah shine yake shine abin da yake ni duk shi sa ga duk wanda yake yin bid'a shi bai yarda bid'a ba ce saboda yana ganin ibada ce yake bal ma yana ganin yana kai gaya wajen ibada malamai suke cewa ita kuma bid'a su bid'a a nake cewa bid'a sunanta bid'a ko da a ce tana da kyau ko da a ce tana da kyau malai yake cewa wa qad bayyana al-ulama radiyallahu anhu malamai Allah subhanahu wataala ya yarda da su malai yace sun bayyana cewa annal ma'ana fil hadith al-mazkur sun bayyana cewa abin da ake nihi a wannan hadisi wanda aka ambata shine hadisin a kullum muhdathatin bid'a suka ce wannan ay raji'un li taghayyiril hukmi bi i'tiqadi ma laysa bi qurbatin qurbatan la mutlaq al ihdathi idza tanawalathu ash-shari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilayha malaka cewa malamai suka ci suka bayyana cewa ma'anar wannan hadisin shine wai abin da ake nihi rajo abin da yana yana komawa ne zuwa ga hukuncin da aka yi hukuncin yana yana koma afwan yana koma ne zuwa da canza hukunci yana koma da tazayyinul hukumi kamar a canza wani hukunci na shari'a ai itiqadin abin da ba ibada ba ibada ne yake cewa amma la mutlaqal ihdath ba kawai ana magana akan kawai kago abu ba ba ana magana akan kawai kago abu ba ba tare da lura da wasu abubuwa ba yake cewa kago abu ba ana nufin kago abu ba idan ya zamanto dai tanawalatu shari'atu bisuli abun wannan shari'a ta yi tanawul shi ma'ana shari'a ta ta mi za ce kamar ta dauke shi ko ko akwai shi a cikin shari'a ko shari'a ta yi bayani akan shi ta hanyar asalinta to wannan abin sai ya zama to raji'an ilaiha ila shari'at abin da malaikin so ya ce maka kullu murastin bid'a abin da ake nihi da shi shine yana komawa zuwa ga canza hukuncin da aka canza shi aka dauke shi aka bashi hukunci na ibada alhali shi ko ba ibada bane sai ku ce ba ana nihin kullu muhtasatin ba ana nihin dukkan abin da aka kago ba akwai abin da za a kago shi amma kuma a imala ke ce maka tanawalatu shari'atu bi usuliha shari'a ta yi bayani akan shi da asalin shi ma da asalinta ma'ana zaka iya samun asalin shi a cikin shari'a sai ke ta to kuma kaga idan wannan abin da to kaga yanzu yana komawa ne zuwa ga shari'a to amma wannan wannan kamar ya daga cikin istisna'i da wasu suke ko kuma bayani da wasu suke suke so su hudda cewa kullum wannan kullu ce kulliya suna ganin cewa a wannan ba kullu bace kulliya a kullu ce juz'iyya akwai wasu abubuwan da ba ta ba ta ba ta shafar su musamman ana ganin suna ganin cewa idan ibada tana da asali a addini to ba ta zama bid'a to amma alal haqiqa wannan maganar ita ma kanta malamai sun yi wannan ita ce sa ibnu rajab yake cewa wannan kullu muhlasatin bid'a wannan yana daga cikin jawami'il kalim wanda aka keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sannan kuma kullu ce wanda ta hada dukkan wani abu amma eh haka ne canza wani abu a cikin addini a bashi wani hukunci a bashi hukunci na ibada ko kuma na wani wannan wannan shi ma na iya tibarin shi kago wani abu ne kago wani abu ne an samu hakan hadisin abi sa'id al-khudri da mun taba karanta shine hadisin marwan ibn al-hakam lokacin yana yana shugabanci da yayi hudu ba kahin yayi hudu ba kahin sallah ranar idi abi sa'id al-khudri da yayi sai yake cewa gayyantum wallah sai ce mashi kun canza wallahi kaga ma'ana kun canza kun ka wani abu wanda babu shi kun sa shi to kaga canza hukunci ma na iya kibarin shi kamar kago wani abu ne a cikin shari'a malam yake cewa wa qala al muhaqqiquna al muhaqqiqun malamai matabbata cikin ilimi suke cewa wa inna ma qassamaha ba'duhum li aqsami shari'ati i'tibaran li mutlaqil ahadath aw aw ihdath afwan yake cewa abin da ya sa wasu daga cikin malumai suka suka kasama bid'a suka raba bid'a yake suka kalkasa bid'a i'tibaran sun lura ne da mutlaqal ihdath sun lura da kawai abin da aka kago kawai sun kalli abin da aka kago ne sannan kuma min haumin haisu lura sannan kuma sun lura sun kalli abin ta hanyar lura ta hanyar lura ba ta hanyar shari'a ba mana waɗanda suka yi suka yi magana akan cewa bid'a ta kasu mai kyau da zuwa mai kyau to sun kalli abin da aka kago abin da aka kago kin wannan yana da asali a addini ko ba shi asali a addini sannan sun kalli wannan kasa-kasan ta hanyar alluga akwai albida'atul lugawiyya bid'a ce wanda abin da za a kira shi bid'a ne amma ana nihin alluga kamar abu ne sabo amma kuma tare da cewa akwai shi a addini amma min haisu luga kamar to abu ne wanda aka aka kamar abu ne me ake cewa kamar abu ne wanda aka kirkiro shi wanda aka kago shi amma kuma yana da asali a cikin addini shari'a ta tabbatar da shi sai yake cewa wa minhu yana daga cikin wannan yanki wannan shine ai da lakin bid'a ana nihin amma min haisu luga ta hanyar luga shine qaulu umar radiyallahu anhu fadan umar ya balla tabbata da shi sha'anin tarawih game da lamarin tarawih da yake cewa ni'mat ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a ma'ana lokacin da ya ga mutane sun haɗu suna yin tarawih jam'u sai ya ce madalla da wannan bid'a yake cewa madalla da wannan bid'a sai yake cewa fasammaha bid'atan umar sai ya ambace ta bid'a min haisu surati isbatiha amma bid'a ce ta hanyar surar da aka yi ta amma tare da cewa sunna ce kuma a cikin a cikin shari'a sai ke wa illa fa hiya sunna amma in ba haka ba ita sunna ce ai sallar tarawih a haɗu ai jam'un ta sallar sunna ce yake cewa saboda ni yake cewa li fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ta fi salasi layalin min ramadan fi hayati ya aikata ta a kusan darare guda uku a cikin ramadan a cikin rayuwar shi sannan wa sabatat iqamatuha bi qawlihi alayhi salatu wassalam sannan kuma tabbatar da ya tabbatar da a aqidata ya tabbata ta hanyar faɗin shi da yake cewa wa inni khashitu an tufrada alaikum manzo Allah ya huto yau ya huto gobe yi yake hutowa sai yake cewa a'a naki kamar abin da yasa ban hutu ba ina tsoron kan in je in yi hutowa a je a wajauta muku ita a je a wajauta muku ita to shi yasa manzon Allah illa ta sa manzo Allah sallama bai ci gaba ba to wannan saboda yana tsoron kai ya je yau ya huto gobe ya huto jibiyo ta sun ko aya ce a ce to an wajen muku ita to kuma ka aje mutane ta ba su wahala to kaga manzo Allah sai yi bayani akan illa amma kuma tare da ce maka tare da da cewa sunna ce a cikin shari'a yanzu inda wannan illar za ta gusa to yanzu kuma ta koma matsayinta na sunna kamar yadda malam kawai da suke cewa al-hukmu yadumu ma'al illati wujuban wa adama hukunci yana tare da illar shi wajen wajibci ko wajen rasa wannan hukunci kaga duk lokacin da aka rasa wannan illar to shikenan zo na hukunci ya kuma matsayin shi sunna to shine shi ma Umar ana yake magana eh wannan wannan bid'a ce ta hanyar sura ta hanyar tabbatar da ita a bisa wannan sura ma'ana kullum ayi kullum ayi ko kuma a zo a tsaya a bayan wani yana karanta Qur'ani ko ya bude a rinka karanta Qur'ani a cikin wannan sallah a yi sauka to amma kuma tana da asali manzon Allah ya yi ta amma a lokacin nan manzon salama bai ci gaba saboda kaza saboda to yanzu tunda wannan illar ta gushe kaga ta dawo matsayin ta na na sunna to shi ne abin da malai yake yana yake cewa fa nabbaha ala al-illat sai manzon Allah yayi yayi tambayi akan wannan illa wata illa ce take ta khashitu an tufara na yi tsoron ka aje a furin da muku shi liyushira bi thubutil hukmi in dan tifa'iya dan dan dan manzala salama ya bayyana ko kuma dan a sanar da mutane tabbatar hukuncin ta idan dai aka rasa wannan illar tunda yanzu in manzala salama ya bar duniya ai babu magana da wani wahayi wahayi ya yanke bari yanzu a ji tsoron a in muna yi ka a zo a ce an wajen kama da to illar da muke tsoro babu ita to tunda babu illa to kuma yanzu ta koma asalin ta na cewa sunna ce hukuncin ta maliki cewa kama asbatahu umar kamar yadda umar ya tabbatar bayan bayan rasuwar manzo Allah ya tabbatar da cewa eh ayi shi ma har yazo ya hada ubayi yace ya rubuta jagorantar mutane yake cewa bi ijma'in min as-sahaba fi qabulihi sannan kuma an sa da ijma'in sahabbai wajen amsar wannan umar da yayi wannan babu sahabbai da suka mashi inkari kaga wani zai na maka cewa shi ijma'i ne a tsakanin sahabbai kuma kowa ya san da eh hukuncin ta sunna ne kawai wannan illace da ta zo da ake ba a tabbatar da ita ba a wannan hal to amma tun da wannan illar ta yi ta shikenan sai a maida ta a matsayin sunna to wannan shine abin da malam yake yake suke ba yake bayani wasu wanda suka wasu wanda suka kassama bid'a suke ganin akwai bid'a mai kyau to wasu sun kalli abin da aka karo mutlak kawai sun kalli kai tsaye abin da aka kago ne wasu kuma sun kalli abin da aka yi ta hanyar sura ta hanyar lura za ka samu nusus daga wajen magabata wanda suke bayani cewa akwai bida'a mai kyau akwai bida'a mazmuma to wa'annan galibi suna magana ne akan a a me ake cewa suna magana akan ta hanyar lura bida'a mai kyau ta hanyar lura ta hanyar surarta abu ne shari'a dama ta tabbatar da shi to amma kuma yanzu a zo a yi shi a wannan sura ko a zo a sa shi ya zamanto a tabbatar da shi to wannan abu ne wanda ba ni za a ce kamar ba a tabbatar shari'a ba ta zo da shi a haka amma kuma yana da asali yana da asali a cikin addini ko kuma idan ya zamanto bid'a ce mazmuma bid'a ce mazmuma wanda abin kici to wannan dan foliyo yake cewa intaha maganar wannan azzaruk ne shi ne wanda ta sa mawuyi salif ta kare a nan za mu fahimci kamar shehu usman bai sallama ba ga cewa a karkasa bida wayin kana zai zo ya tabbata daga baya to amma anan kamar zaka zaka ji cewa kamar ya ka kawai ne nasti ne na malamai amma daga baya la'alla daga baya zai iya zuwa ya ya ya ƙarfafa wannan magana yake cewa fa in qulta idan ka ce kaifa takunu bid'atu al-makruhatu dalalatan ma'a anna al-makruha min qibali al-ja'iz yake cewa to idan ka ce yaya za yaya bid'a makruhiya za mu je mu ga bid'a makruhiya a maganar qawafi yake cewa idan ka ce bid'a makruhiya ita ma ne ta zama bata idan ka ce kullu bid'atin ka zama ce kullu ta shiga da bid'a muharrama da bid'a makruha da bid'a wacece da bid'a mai kyau da mara kyau to duka sun shiga to idan ka ce bid'a makruha ta zama to ita ma bata ce tare da cewa kuma shi makruhi yana daga yana daga nau'i na aljaiz ko kace yana daga ja'ibi makaruhi yana daga min a yake cewa tare da cewa makaruhi yana daga min qabilul ja'iz yana daga ja'ibi yake cewa wannabi wannabi sallallahu alaihi wasallam qad hakama ala kulli bid'atin bi annaha dalala tare da cewa ko manzo Allah yayi hukunci akan kowace bid'a yake bada ce makaruhi mun san makaruhi shine abinda idan mutum ya bar shi za a iya bashi lada idan ya aikata shi kuma babu laifin da za a rubuta mashi to makaruhi amma shi baya daga cikin baya daga ja'iz tun aka ce ja'iz abin da kawai halak in aka ce abin da shari'a ta halatta a yi to kaga makaruhi in dai makaruhi ne a wajen a fuqaha to baya daga cikin ja'iz abin da za a ce ma ja'iz shine kamar mandubi ko ko mubah shine za a ce ja'iz ne an halatta muku wannan abin ya zama to halak ne sai yake cewa qultu qala mala yake cewa qala ahmad zarub yake cewa sai nace to ai ahmad zarub a cikin umdatul murid sar yake cewa wal karahatu masrufatun lil amali biha ita karahar da ake magana karaha ce wadda abin juyowa ga aikin da aka yi da bid'a aikin da aka yi da bid'a a wannan huskar to shine ake magana to yanzu ya zamanto a bid'a ce makruhiya aikin da aikin da aka da aka kago shi to wai ana magana akan ana magana akan cewa karaha wanda aka juye da ita da aiki da wannan bidal ita ce ake magana sai ke cewa amma wa ihdasu ha haramun amma a ƙago wani abu a cikin addini wannan haramun ne li'annahu iftiyatun ala shari yin haka nan din kamar kawo wani abu ne sabo kamar bada hukunci ne bada amsa ne ko ka ce bada bada kawo magana ne akan bayani ne akan wani hukunci a shari'a sannan kuma wata qaddamun bai ne dai kamar kuma gabatuwa ne a gaban shari'a ko gaban a shari'a afwan iftiyatun ala shari kamar yanzu kana gaya ma kana ba da fatawa ne da shaga wanda yake shi da yake hukuntawa ka ce mashi a ga yadda ya kamata a yi ko kuma ka shiga gaban shi ma'ana ka yi ka gaggauta ka zo da wani abin da shi bai zo shi ba taqaddum bai ne dai to wannan abin da yake ni kawai so yake nuna cewa to bid'a ma ko da makaruhiya ce tana daga cikin ita ma dai bata ce tunda makaruhi ma abu ne mara kyau a cikin shari'a ko makaruhi zai iya taruwa ya taru ya taru ya kai mutum zuwa aikata haramun to da haka kenan bid'a ma ko da bid'a makaruhi ya ce to ita ma kanta dai bata ce ta shiga cikin wannan kullum maliki cewa intaha magana ta kare adillatu wujubi tarkil bid'a maliki cewa dalilai na wajibcin barin bid'a wa amma adillatu wujubi tarkil bid'i fa'lam wa faqana Allahu wa iyyaka amma dalilai na wajibcin barin bid'a malaikin cewa ka sani Allah subhanahu wataala mana gam da katar da ni da kai anna adillata wujubi tarkil bid'ati hiya ainu adillata wujubi tibai sunna yake cewa dalilai na wajibcin barin bid'a malaikin to su ne dai asalin dalilai na wajibcin bin sunna yake cewa li annal amra bi shay'i nahyun an diddihi saboda umarni ga wani abu to kamar hani ne ga kishe wannan abu a shari'a idan aka ce ku yi sallah to an ce an hane ku ga rashin yin sallah in aka ce ku ci halak to an hane ku ga cin haram in aka ce ku yi aure to an hane ku zuwa ga aikata alfasha ta zina aka ce ku yi gaskiya to an hane ku daga yin ƙarya al'amru bi shay'i nahyun an diddi umarni wannan ka'ida ce ka'ida ce usuliyya yana daga cikin ka'idoji a wajen malaman usul idan aka yi umarni aka ce ai wani abu to kuma an yi hane ga kishiyar shi maliki cewa to kaga duk in aka ce maka ka bi sunna manzo Allah ya ce to alaikum bi sunnati na wayo ta muku sunnata to dama kuma ba sai ya ce maka ba dan haka kakkabi awwal da aka abu to wannan maganar ta wadatar yake cewa wa yakfika fi zalika amma dai akan haka ma dai dalili akan barin bid'a ya ishe ka qaulihi ta'ala fadin Allah subhanahu wata'ala wa anna hadha sirati mustaqima Allah yake cewa lalle wannan ita ce hanya ta mai kakkiya fattabi'uhu ku bi wannan hanya wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi fatafarraqa bikum wannan hanyoyin za ta raba ku ko za su raba ku an sabilihi game da hanya fatafarraqa bikum an sabili za ta raba ku ga hanya gaban hanya ta qala ibn mas'ud abdullah dan mas'ud Allah tabbata ga shi yake cewa khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khatta yake cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana kuntu kuntu ya yi kuntu a ƙasa sai ke cewa khatta an yaminihi khututan manzala da yi wani kuntu dogo ya tafi sai kuma ya zo a bangaren damar shi halloyi wasu ƙananan kotu haka haka haka hallo ya zo wa akhaffa an shi ma da kudu hallo a bangaren hagu in wannan kotun ya zo shi ma ya kotu wasu ƙanana ƙanana yake cewa sai manzo Allah yake ce musu haza sabili wa'annan su ne hanyoyin Allah wa hadhihi subul wa'annan kuma ƙananan hanyoyin to su ne hanyoyin da Allah ke bada wala tabi'u wala tattabi'u subul to wannan sune hanyoyin da ake wadi sai ki tawo kullu sabilin minha shaytan yad'u ilayhi a cikin kowace hanya akwai shaytan yana kira zuwa ga wannan hanyar sai ki tawo ahsibuhu qala amma na tsammanin tayi tayi wa kullu shaytanin fiha insanu wa kullu yake cewa sabilun yake cewa ina tsammanin cewa cewa yayi a kowace hanya akwai wani mutum yana kira zuwa ga wannan hanyar yuridu bihi ahlul bid'a yana nihin ma'abuta bid'a to kaga wannan zai na maka cewa ashe hanyoyin bata yawa da su amma kuma hanyar shirye ɗaya ce shi yasa a kamar yadda malamai suke cewa ko kalma ta addini ba za ka same ta a cikin shari'a ta zo da jam'u ba ta zo da jam'u ba ko da tasmiya a sai dai a gaya maka addini ɗaya ne dan a gaya maka shi wannan addini in ka ji ana maganar addinai to duka bata ne amma shi dai wannan addini ɗaya ne shi sa Allah ki tawo Allah wastaqamu ala tariqati da a ce mutane za su daidai da tsaya akan wannan hanya ta addini kaga ba ce ba a tara'iq ba ce hanyoyi ba a hanya ɗaya aka ce sai yake cewa sun matala hadhihi al-aya sai Abdullah da Musulmi karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u yake cewa wannan ita ce hanya ta mai kakkiya ai mai kakkiya na ne al-khat wannan kautin da ya meke fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subakar da ku bi hanyoyi yani al-khutub ayyana ne wa'annan kautu kautun da aka yi na gehe wa'annan hanyoyin fatafara bikum za ta raba ku za su raba ku an sabili game da bin hanya ta wannan hadisi imamu ahmad da imamu nasai suka rawaito shi wa qala mujahid imam mujahid da zaid ibn asalam suke cewa siraduhu al-islam wa sunna hanya al-hanyar Allah shine musulunci da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam was-subulu al-bid'u ahwa amma kai ana hanyoyi to bid'o'i da kuma a hawawa da kuma da kuma abubuwan da bid'a ta kawo ma'ana da abubuwa na sarrai wanda aka zo aka zo da su a karkashin bid'a maliki ta wa yakfika aidan hakanan ya ishe ka dalili akan wajibin barin bid'a qauluhu sallallahu alaihi wasallama fada shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake fadi cikin hadisin Aisha man ahadatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa ghadun malaka ta duk wanda ya kago wani abu a cikin wannan al'amari namu na addini wanda babu shi fa huwa gaddun ko wanda baya cikin wannan addini fa huwa gaddun to wannan abun mayar mishi da kayan shi ne hadisin bukhari da muslim wa qala al-ishbili al-ishbili yake cewa a cikin sharhu sharhu al-arba'in an-nawawiyya yake cewa allati yake cewa allati min jumlati hadha al-hadith yake cewa yana daga cikin abin da ake bayani akan shi akan bi ake cewa fa'idodin da ake magana akan shi wanda wannan hadisin ya jumulce shi yake cewa hadal hadisu qa'idatun azimatun wannan hadisi ka'ida ce mai girma min qawaid din daga cikin ƙa'idodi na addini wa huwa min jawami'il kalimil mustafa yana daga cikin jawami'il kalbi shine ta kalmomi tararru wanda suka kumshi ma'anoni masu yawa wanda aka keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su yake cewa allati utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa inda aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika annahu sarihun fi radd kulli bid'atin wannan kuma ne yake cewa wannan kuma abu ne a hili hadisin ya sarraha ya bayyana ya yi bayani wajen mai da dukkan wata bid'a wa kullu mukhtara'in mimma la yuwafi qawa'id shari'a dukkan kuma abin da aka kago shi wanda baya bai bai aka cewa bai daidai ba da ka'idodi na shari'a malaka ta sun maqala sai yake cewa ma'ana bayan yana wani yake cewa qad zakara al-musannifu al-imam nawawi yake cewa qad zakara al-musannif hakika al-musannif imam al-imam an-nawawi yake cewa ya ambata cewa anna fi muslimi ziyadatin hasana a cikin sahihi muslim akwai ziyada mai kyau ziyada ita ce man amila amalan ai da ka wancan sai ki ta wani muslimin man amila amalan laysa alayhi to ki ta wannan ziyada ce mai kyau ziyada ce mai kyau ta yadda koda wani zai kawo ta shubha to wannan ziyada ta ishe shi sai ke cewa yake cewa ziyada man amila amalan laysa alayhi amrun fa duk wanda ya wani aiki aiki aikin kuma da babu umarninmu a kan shi to wannan abin mai da mashi ne sai ke cewa wa zalika annahu qad yu'alidu ba'd al-fa'ilina bid'atan subiqa ilaiha malaka cewa dalilin haka za a iya samun shashin wasu masu taurin kai wasu masu aikata wasu masu taurin kai wanda suka aikata wata bid'a wanda aka rigaye su yin ta ma'ana yanzu mutum zai zo ya aikata wata bid'a wanda an rigaye shi wanda ba shi bane ya kago ta amma shi hanya wasu ce bi kamar yanzu wanda suke bidiyoyi daban-daban wanda sun suna da magabata akan wannan bidiyoyin to wanda yi wannan bid'a zai iya zauwa ya ce to ai an ce man ahadasa wanda ya kago to ai ni ba kago ba ni bane na kago wanda ya kago shi ya wuce ni kawai aikatawa ne sai ke to wannan kaga yake cewa fa'iza fa'iza tajja alaiha bi hadal hadis idan ya kawo da wannan hadisin yani qawlu yana nufin cewa fadan manzala yake ta man ahadasa fi amrina hadha ma laysa fa huwa ghulb idan aka kawo mushi hujja da wannan hadisi aka ce mushi ai manzo Allah ya ce duk wanda ya kago wani abu a cikin wannan al'amari namu wanda baya cikin shi abu ne abun maida mushi sai ka yana cewa innama ana ma ahadastu shay'an ni ban kago komai ba ai ni ba ni na faru yin wannan abun ba lastu bid'an fi hada yake cewa fa yuhtajju alaihi bi riwayatil ukhra fi ziyarati muslim sai a kawo mushi hujja da riwayar guda ta cikin muslim yake cewa wahiya qawluhu ita ce faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa batil wanda yi dukkan wani aiki aikin da babu umarnin ma kan shi wani abu mai da mai kace wa hadha sarihun wannan kuma a hili yake fi raddi kulli muhdathat wajen mai da dukkan wasu abubuwa da aka kago su sawa'un ahadathaha huwa sawa'un wannan mutumin shine ya kago wannan abun aw subiqa ilaiha ko kuma an riga ya shiga wannan abu ma'ana ko da bid'a da wani ce ya kirkiro wanda kai ka zo ka hau kai to wannan magana ta shahi shi idan ka ce ai ni ban kago ba to manzo Allah an wato ya ce amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki to kaga aka ce aiki kuma sawa'un kai ne kago wannan aikin ko kuma dai kai ma zan wane kai kawo aikin da wani yayi sun maƙala malaka cewa sai ya ce wa hadhal hadithu mimma yanbaghi hifzuhu wannan hadisin wanda kake gani yana daga cikin abin da ya kamata a hardace shi wa isha'atuhu a kuma yada shi wasu imaluhu fi mudal sannan kuma a yi aiki da shi wajen bata abubuwa mummuna malaka ta wakala sahibul ifsa sahibu malaka cewa mai kitabin al-ifsah amma ani siha الوزير ابن هبيرة yake cewa fi hadal hadisi fihi ma yufahu min al-fiqh a cikin wannan hadisin da aka ambato akwai abin da za a fahimta daga cikin fiqh anna man ahadasa fi dini ma laysa min fa huwa raddun cewa duk wanda ya kago wani abu a cikin addini wanda wannan abu baya cikin addini fa huwa raddun to wannan abun mai abun mayar masa da kayansa ne ai magdudun alai ai abun man abun maida masa kayansa ne ghairu maqbulin alaihi ba za a amsa da gare shi ba wa qawluhu ma laysa minhu manzo Allah da ce ma laysa minhu ai min ma yunafi ai ma ne abin da addini yake kore shi abin da baya cikin addini ma'ana abin da addini ma yake kore shi yake cewa fa amma tafri'ul usul allati hiya minhu fa inna zalika la yatanawaluhu hadha ghad yake cewa amma amma reshashika shine tafri'ul usul shine a ayi a sanya kamar me za a ce tafri'ul usul shine kamar reshashikan da suke asali ne na addini kamar yanzu ibada gimshiki babba kamar sallah su za da rashin cika irin su nafiloli irin su me za a ce sunnoni to irin wa'annan wanda su asali ne a cikin addini to wannan fa inda zalika la yatanawadu hada to wannan hadisin baya magana akan baya magana akan wannan raddin wannan raddin ma'ana baya magana akan wa'annan abubuwa akwai abubuwa wa'anda su kago su ne aka yi to amma kuma in ka liƙa za ga su ma suna daga cikin addini addini yana goya musu baya ko kuma akwai maslaha babba ko ka'ida babba ta addini take goya musu baya ko kuma an samu ijma'in musulmi akan wannan abu ko da a ce addini bai zo yi magana akan shi ba ko shari'a mutum zai magana akan ko nafsi bai zo yi magana akan shi ba sai ke cewa ka kitabatul qur'ani fil musahif kamar rubuta qur'ani da aka yi a cikin musahif kaga wannan zamanin sahabbai ne tare da cewa manzo sallama hayyibar duniya lalle akwai sahabbai suna rubuta su rubuta qur'anai suna rubuta ayoyin da suke sauka manzo Allah ya umarni a rubuta musu amma a zo a hada shi a wani mushaf wanda yake kawai gashi a tare a waje guda to wannan bai faru ba sai bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga wannan kuma yana daga cikin abu mai kyau amma kuma bid'a ne a kago shi akai amma kuma yana daga cikin asalin addini saboda hakan shine zai ba dama a kiyaye qur'ani sannan kuma abin da zai nuna maka cewa abu ne mai kyau ijma'in da sahabbai suka yi babu wani wanda ya zo in kare ya ci danni hatta da shi abubakar da yake ganin cewa hatta da abubakar da yake ganin cewa abu ne wanda manzo Allah bai shi ba karshe Allah subhanahu wataala ya fahimtar da shi cewa wannan abun alkhairi ne kuma aka yi haka nan sai ki cewa kal mazahib allati hiya an husni nazar al fuqaha al mujtahidin kamar mazhabobi da aka samu aka dawwana da babu mazhabobi amma yanzu da aka samu mujtahidai malamai suka wanda suka roto daga sahabbai da wanda suka roto a maganganun da manzo Allah ya faɗi ga abin da manzo Allah yake nihi kuma kowanne ya gina fahimtar shi akan wannan kowanne su ne na shari'a kowanne ya gina fahimtar shi da ƙa'idodin shi akan wannan to daga baya aka dawwana suka zama to mazhabi ne wanda ake musu to yanzu ba zo ba ce ai bid'a ne duk a watsar da su a'a to ai su suna daga cikin addini addini ne suke yi ma hidima zalika cewa alladhina yarudduna al-furu'a wanda suke maida shirye-shirka na shari'a wanda allati hiya aqwalu rasulullahi sallallahu alaihi wanda wannan shirka duka maganin manzo Allah duk abin da fiqh suke magana akan shi imma ya zama to sharhi ne akan aya ta hadi aya ta qur'ani ko kuma bayani ne akan hadisi ko wanda zai fahimta wannan hadisin ne ga abin da yake nuni ga abu shi akan haka ya fahimta akan haka kuma ya tafi akan haka kuma ya rubuta littafin shi to yake cewa wal kutubu hakanan wa kal kutubul mawdu'ati fi an-nahw hakanan kamar littafai wanda aka zo aka rubuta akan abin da shi ilmin nahw wani bai zo ya ce to ai bid'a ne a to ai su wannan su ilimi ne wanda yake ma addini hidima ilimuka ne wanda suke ma addini hidima yake cewa wal hisabi kama abin da ya shafi hisabi wal fara'id da kuma abin da ya shafi a ilimi na gaban gado wa gairu zalika min al ulumi mimma mawji'uhu wa banahu ala qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa da wani wannan daga cikin ilimin muka wanda komawa wanda marji'in wannan abun ka ce asalin wannan abun da kuma akan abin da aka gina wannan ilimi an gina shi ne akan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna zalika la yatanawalu yake cewa fa inna zalika la yatanawaluhu hadha alhadith to wannan abubuwan to wannan hadisin baya magana akan wa'annan abubuwa da ake magana ma'ana wannan hadisin bai shahi wa'annan abubuwa ba to wannan kaga ko da su in ka dauka abubuwa ne wanda ada babu su amma dai kuma daga baya aka zo aka same su to ko da an ce babu su a da idan ana magana shi akan dawwana ilimi shi dawwana ilimi ba wai babu shi bane duk ilimi da ka sani na shari'a wanda yau akwai shi to a zamanin manzo Allah akwai shi ma'ana foundation ɗin shi an an dora tubalin shi ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma su sahabbai abubuwan da yawa sun ta sun san shi ne ta hanyar salika ta hanyar dabi'a su yau da yau da gobe tare da cewa kuma larabawa ne kuma qur'anin wanda da larabci su ko to duk abin da za ga musu sun sani sun san cewa fi'il al'amri sun san daga an ce kai kaza to wannan umarni da ke bada sun san in aka hane ka fili ya ga cewa an aka hane ka to yana ne hani hani in yazo to wannan an hane ka ne ga wannan ga wannan abun sun san cewa aka ce kai kaza to wannan umarni ne ake baka to aka suka fahimta to kaga kenan wannan abun akwai shi a cikin kwakwallo su a cikin tunanin sun gane to da haka amma daga baya da aka zo kuma ake buƙatar a rubuta wannan abun domin isar da shi ga waɗanda su ba sa su wanda ba larabawa ne su musulmi domin kuma a ɗora wasu ƙa'idodi wanda za a zo a tabbatar da shari'a a kansu to da haka ko su ba a ɗauke su ba akan cewa bid'a ne tun da dai abu ne wanda suna nan kaga shi sa za ka cewa qur'ani wani lokaci in ya sauka sabai ba sa buƙatar cewa sai an musu bayani sun gane sun san abin da aya ta ce shi sa umar lokacin da aya ta sauka fahal antum muntahun da aka umarta ku kwa aka ce giya da da giya da wane ne wannan yana daga cikin aikin shaitan sai Allah ya ce fahal antum muntahun shin su shin ku za ku haru sai wai ke cewa in tahaina in tahaina mun hanu mun hanu kaga to kenan kin har sun gane abin da ake yi kisa wani lokaci ba a kan kowata abiya wace ko kowace neman fassara bane sabbin sai koma zuwa ga manzo Allah sai abin da ya faku a gare su wanda shi kuma wannan zai koma zuwa ga wahayi bayanin shi zai koma zuwa ga wahayi maliki cewa wa qawluhu faɗan manzo Allah da yake man amila amalan laysa alaihi amruna duk wanda ya aikata wani aiki aikin kuma da babu umarnin mu akan shi ayyani hukmuna hukmana wa idnana wanda ya aikata wani aiki wanda laysa alaihi amruna ai babu hukuncin mu akan wannan aikin sannan kuma babu izinin mu akan wannan aikin ko huwa ghaddun to wannan abun maida mushi ne yana ne ai ai annana na rudduhu wa la nubiyu mu za mu maida wannan abun ba za mu halitta wannan abun ba ma'ana wannan abu ne abun maidawa malam yake cewa intaha wannan bayanin ya ƙare yake cewa dangance da abin da ya shafi kenan shirin wannan hadis sai yake cewa amma yake cewa aqsamul bid'a kashe kashen bid'a kamar yadda muka ce malamai da yawa sun karkasa bid'a duk da wasu malaman ba su wafaka ba kan wannan taksimi ne ma yake cewa wa amma aqsamul bid'ati wa amma aqsamul bid'i amma ka kashe kashe na bid'o'i fa qala al-qawafi al-imam al-qawafi yake cewa innaha khamsatun ita bid'a kashi biyar ce yake cewa al-qismul awwal kashi na farko ma huwa wajibun ijma'an akwai abin da yake wajibi ne ga ijma'in musulmi wannan abin wajibi ne amma kuma tare da cewa fa bid'a ne wa huwa yake cewa mata na walatu qawaidul wujubi wa adillatihi min ash-shar'i shine abin da ka'idodi na na wajibci da kuma da na shari'a suka yi bayani akan shi yake cewa ka tadawinin qur'ani kamar dawwana qur'ani da aka yi banda ma wai sa shi a musafin malakai a rubuta shi a zo a rubuta shi a tara shi a waje guda wa shara'i da kuma dawwana shari'o'i abin da ya shafi ilimin fiqhu da ilimin sauran ulum ne yake cewa id khifa alaiha daya wannan saboda an ji tsoron ka aje a waye gari babu ita yake cewa fa inna tablighaha liman ba'dana wajibul ijma'a saboda isar da wannan ilimin ga wanda za su zuba mu to wannan wajibi ne ga ijma'in dukkan bal ma wannan umarni ne wa mazalaka cewa li yuballigh shahid minkum al-ghaib aw man sami'a maqalati fa addaha kama sami'aha aw ayyama ka cewa naddala Allahu mu'an Allah ya san yadda zuciyar da mutumin da ya ji magana ta ya ji ta kamar yadda kuma ya isar da ita ba tare da ya canza ba sannan mazalaka cewa ballighu anni walau aya to wannan kaga wajibi ne ijmayan wa ihmalu zalika haramun ijmayan amma kuma sannan kuma ayi ihmalin haka a watsar da lamarin a watsar da yada addini ga wanda za su to wannan kuma haramun ne saboda umarni da aikin kirki da hani ga mummuna ga isar da sakon shari'a to wannan wajibi ne barin hakan kuma haramun ne bala yake cewa fa mislu hadha an-naw'i la yanbaghi an yukhtalafa fi wujubihi mala yace kaga irin wannan nau'in to bai kamata a yi saɓani wajen wajibtan shi ba na'am maliki cewa alƙismu sani kashi na biyu ma huwa muharramun ijma'an akwai abin da shi kuma haramun ne ijma'i na'am yake ta huwa ma tanawalatu qawaidu tahrim shine abin da ka'idodi na haramci suka yi bayani suka yi tanawulin shi suka yi bayani akan shi wa adillatuhu min ash-shar'i da kuma dalilan ka'idodi na haramci daga cikin shari'a su ma suka yi bayani akan haramcin wannan abin na'am sai ki cewa kal- kalmukusi kama almukus almukus shine jami na almaksu almaksu shine suke cewa kamar eh, abin da kamar mataimakan sarki kamar dogarai na'am suke zuwa ko kasuwanni duk abin da aka saida sai an ba su kuɗi a ciki duk abin da aka saya sai an ba su kuɗi kamar yanzu a ce irin yanayin wani a harkar tax da sauransu akan abin da sha yan gari su zo da abin da ka saida sai ka ba su ko da abin da shi tax zai iya dau- zai iya ɗaukan amsa akan abin haraji ne to amma shi kuma wannan kawai zuwa ne suke kawai ana tsaya wajen kai in ka saida sai ka hudda musu kaso hallo in ka saya ka hudda musu kaso to wannan shine wannan to kaga wannan eh kaga wannan haramun ne na'am bid'a ce sannan ko muharram babu ba ma san shi ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am abin da aka sani kawai shine jizya a shi ma wanda ake buga ma wanda suka zama to ba su ne ba sai ke ta wa taqdimul juhali ala al ulama gabatar da wanda suke jahilai akan malamai wa tawliyatul manasib fi zalika sanda kuma kawai a basu wani matsayi akan haka yake cewa li kaunil mansubi kana li abihi kawai saboda matsayin na baban shi ne yake cewa wa huwa nafsuhu laysa bi ahli bi zalika shi kuma shi da kanshi bai tantance wannan matsayin ba amma kawai zan dai gadan gidansu ne kawai sai a ba su to kaga wannan haramun ne a cikin shari'a shi saboda ana bada abu ne ga wanda ya cancanta sosai sosai shi yasa za ga shi da aka tashi bada matsayi a addini ba leka dan wannan da dan wannan kai ba cancanta ce aka leka na'am alkitu musalis malice kashi na uku Mm.
ma huwa mandubun ilayya akwai abin da shi kuma mandubi ne an so abu ne na wanda aka so a yi shi na'am ita wa huwa ma tanawalatu qawaidun nadbi shine abin da ka'idodi na mandubi na annadabu shine na na, na mustahabbi suka yi bayani akan shi wa adillatihi min ash wa adillatu min ash da kuma ka da kuma dalilan su na shari'a da kuma dalilan su a cikin shari'a na'am kicewa ka salati tarawih Mm.
kamar salatin tarawih wa iqamati suwarin a'immati kamar tseda sanya surori na shugabanni Mm.
wal qudatu da masu shari'a wa wulatul umuri da sarakuna ko kace shugabanni su ma ala khilafi ma kana alaihi sahabatu amma sabanin yanda abun yake a zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihi Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su yake cewa bi sababi sababin da yasa aka yi haka nan annal maqasid wal masalih ash-shar'iyya Mm.
cewa manuhohi na shari'a Mm.
da kuma masalih amfanu amfanoni na shari'a na'am la tuhsanu ba ta kyautatuwa illa bi azamati wulati al-umuri fil nufus to dole ne sai an girma shugabanni a cikin zuciya na'am ma'ana shari'a maqasid maqsad na shari'a na shari'a baya tabbata Mm.
dole sai lokacin da mutane suke girma shugabannin su yau in a ce kawai shugaba kowa ya rena shi to babu babu zaman lafiya so in dai kowa ya rena shi babu wanda zai yi magana shi dole shugaba ya zama to yana da yana da sifa ta haiba a tare da shi Mm.
yake cewa wa kana nas fi zamani sahabati amma mutane sun zama to a zamanin sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in yarda Allah tabbata gare su su wannan mut- ah, mutane a zamanin sahabbai mu'azamu ta'zimihim inna ma huwa din Mm.
mafi yawan abin da suke girmamawa addini ne ba sa kallon mutane ba kai ake kallo ba ko da kan shugaba ne a addinin wannan shine ake kallo kuma a girmama shi yake cewa hatta talla an-nizam har sai da aka samu matsala wannan nizamin ya samu matsala ya bace Mm.
wa zahaba zalika alqawl wannan karni na hauko suka tafi wa hadatha qawlun akhar sai aka samu wani karni na daban sai suka zo su kuma la yu'azzimuna illa yusuf ba sa girma shugabannin su sai an sa hotunan su na'am sai ke cewa fa ta'ayyana tafkhimu suwa to kawai sai ya zama dole ne kuma a jirgin wasura kai tahsul al masalih dan ne a samu wannan maslahar da ake nema wannan karafi yana magana akan yana so yana cewa eh akwai bid'o'in da mandubiya ce amma duba da maslaha to amma ko da a ce duba da maslaha ita in ana magana akan musalih ko makasi ba ana barin abu bane kara haka kai kofa buɗe dole maslaha sai dai idan wannan maslahal nassi bai zo yayi bayani akan haramcinta ba ko kuma a ko da nassi ya zo ya bayani akan haramcinta a akwai wata kofa da ake tsoro wannan maslaha ta buɗe wannan wannan kofa kuma za ta kai mutane zuwa ga shirka za ta kai mutane zuwa ga kafirci za ta kai mutane zuwa ga aikata haramun to yanzu wannan maslaha ba a kalle ta ba yanzu kaga idan ka dauka qadiyar hoton shugabanni ko a sa hoton wasu malamai ko wasu wanda a jiwa masu abu ne wanda ya kai wata al'umma zuwa bauta ma wa'annan mutanen idan ka dau gumaka da aka bauta ma irin su ya'uq da nasr wala ya'uqa wa ya kita wa yaghus da ya'uf da nasr wa'annan kamar yadda aka yi zuwa wala dan abbas cewa mutane ne bayin Allah wanda suka tsaya suka yi bautar Allah suka yi kokari to da suka rasu don saboda a girmama su don saboda ya ka cewa wannan insu ya tsaya tarihin su tsaya a cikin zukatan kwakwalon mutane da kaga wani ka ce kai wannan waliwa ne barin kara ibada ma'ana manuwar da aka yi kawai don saboda ga aka zo aka sa hotunan su akan kaburburan su daga an gan su kawai sai ka kara ƙarfin gwiwa sai su kara maka ƙarfin gwiwa idan ma kana wani sa'a ma Allah da kaga yake tana ka ce kai wa malam wani ne to wannan ita ce manuhal amma kuma daga baya ne sai aka zo aka bauta musu kaga su manuha mai kyau suka yi amma kuma da ƙarshe wannan manuha mai kyau zo ba ta tabbatu ba saboda akwai wata ƙofa to ko da a ce manuha tana da kyau in dai akwai wata zari'a da za ta kai a saba ma Allah ko a kai aikata kafinci ko aikata wani abu na haramun to wannan ba itibar da wannan maslaha malai ka ce wa alqismu rabi'u kaso na hudu ma huwa makruhun akwai abin da yake a cikin bid'a shi wannan makruhi ne huwa ma tanawalatu qawaid al-karahati shine abin da ka'idodi na karhanci suka yi bayani akan shi wa adillati da kuma dalilai na ka'idodi da dalilai kuma na karhanci daga cikin shari'a ita ka takhsis al-ayyam al-fadilati wa ghayriha bi naw'in min al-ibadati yake cewa kamar a keɓance kama a keɓance wasu ranaku wanda suke da darja da wani da wasu nau'ika na ibadodi yake cewa min hadal bab yana daga cikin wannan babin az-ziyadatu fil mandubat a ƙara akan abin da aka so a yi abin da yake mandubi ne an so a yi to a ƙara akan shi al-mahdudat abin da aka kayyace al-mandubat al-mahduda abin da aka ce a yi shi a shari'a musabbi ne ga kuma inda aka iyakance shi to yayin mutum zo ya ƙara to yana daga cikin wai babi na bid'a bid'a yake cewa takar hanci shine mutum ya kara akan abin da aka keɓance akan abin akan abin da aka haddade kama wagada fi tasbihi 33 wa 30 wa tahmidi 33 wa 30 wa wa 33 aqibal faridati fa yaf'alu huwa akthar mimma haddadahu ash-shari'u wa huwa makruhun malaka cewa idan wannan tasbihi da aka ce ayi kaga an ce ayi 33 to yayin mutum ya zo ya kara yayi 40 misali ko ya talatin da biyar sai ka ce wannan makaruhi ne me yasa zama to makaruhi lima fihi min al istizhari alama haddahu shari saboda akwai istizhari akwai rinjayatuwa akan abin da shari'a akan abin da Allah subhanahu wataala ko manzo Allah sallallahu alaihi ya kebance ce ga yanda za a yi to an kara sannan kuma akwai qillatul adabi ma'ahu akwai karamcin ladabi babba ne ko me wanda yake mahalicci ne ko shugaban ka ya ki ya ce ayi kaza kai kuma sai ka kara akan wannan abu fa inna sha'anul uzama walaka saboda su sha'anin manyan manyan mutane idan haddu sha idan suka iyakance wani abu yuqafu inda za a tsaya ne akan wannan abun da suka yi wa yu'addu al-khuruj anhu qillat alayhi ana ganin cewa a huta daga wannan abun a huta daga wannan wannan abun da suka iyakance to wannan kuma karamcin ladabi ne wannan shi ma abin da mala yake magana a kan shi bid'a mu bid'a makruha da yake magana akan ta idan muka dauka zamu ga abin da yi magana akan shi shine baya daga cikin bid'a makruha ba yana daga cikin kago wani abu wanda babu shi misali taksis ba'd al-ayyam ka kebance rani kun da suke da daraja kamar an ce maka daren juma'a to sai ka kebance wata ibada ko a ce misali a wasu ranaku da za a ce maka suna da fagula zai lawan juma shi ya tabbata to wannan ko mutum ya yi ibada amma mutum ya keɓance wani hukun wata ibada yana ganin shi in ba ita yi ba ba zai samu daidai ba ko ba za a samu shi ba ko kuma irin lailatul da ake cewa lailatul isra wal mi'raj ko irin su lailatul nisfu min sha'ban da sauransu da aka keɓance musu ta ibada a ce duk wanda ya karanta kaza a ranar kaza ko a daren kaza zai samu kaza to kaga wannan yana daga cikin abin da ake magana kago abu a addini wanda babu shi wanda yayi kamala wannan baya daga cikin yana daga cikin abubuwa ma wanda aka haramta sannan idan ka dauka shi ma ƙari akan abin da shari'a ta keɓance ƙari akan abin da shari'a ta keɓance wannan yana daga cikin abubuwan ma da aka haramta baya daga cikin abubuwan da suke makaroni yana daga cikin abubuwan da aka da aka haramta saboda malamai suna ganin hakan shine ma'ana kamar gabatuwa ne gaban Allah subhanahu wataala da manzon Allah Allah ya yi hanya da zamu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasul malamai suka ce ai kadda ka gaggauta yin wani hukunci wanda ba su yi ba ko kuma ka kawo wani abu wanda babu shi ko kai ko ƙari ƙari ma akan akan abin da Allah bai wadi manzo Allah bai wadi ma daga cikin wannan da hakan shi yana daga cikin sannan kuma yana daga cikin saba ko aka ce munana ladabi ga Allah subhanahu wataala ko daga manzo Allah wani lokaci manzo Allah a hadisi yana cewa ayi manzo Allah da ya nuna yin alwala ya gwada masa bai ga yanda ake alwala sai yake cewa duk wanda ya kara akan haka faqad asaa wa ta'adda duk wanda ya kara akan abin da aka kebance mishi aka ce ayi uku yayi hudu ko ne sai manzo Allah ya cewa ya munana ladabi sannan kuma ya ketare iyaka haka nan Imam Malik wani lokaci imam malik ya ga wani mutum a cikin masallaci yana ta sallah yana ta sallah kuma ba za biyu a lokacin na fila ba sai ya ce mashi mazalla ya ce in an zo masallaci raka a biyu ake yi ba raka a raka a biyu ko ake yi da haka biyu za ka yi kai kuma ka huce sai wannan mutum ya tuta to shin manzon Allah shin Allah subhanahu wataala zai yi mini ibada zai yi mini afwan Allah zai mini azaba ne na yi sallah to ai sallah ce nake sallah ko bautar Allah ce to Allah zai azabta da ni idan na yi sallah ko da ma a ce na huce iyaka sai malaka ya ce mushi a Allah ba zai maka ibada ba zai maka azaba dan kai sallah ba amma Allah zai maka azaba dan ka saba ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ma ana magana akan mandubi ne ko sunna ne wani ya ƙara akan abin da aka nema gashi malik kuma ya nuna cewa hakan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to da haka ko da shi magana ƙari da ake wannan baya shi ma ko shi baya daga cikin bid'a yani munduba bid'a munduba sai ma abin da ya zamanto ba shi da asali ko da ta ana magana akan bid'ar mustahabba to abin da yake da asali a cikin addini malai yake cewa al-qismul khamis qismi na biyal na bid'a yake cewa ma huwa mubahun akwai abin da yake ciki bid'a wanda shi kuma mubah ne shi halak ne ja'izi ne aikata shi da rashin aikata shi ɗaya ne yake cewa huwa ma tanawalatu qawaidul ibaha shine abin da ka'idodi na na mubah na halatti ya yi bayani akan shi wa adillatuha da kuma dalilanta daga cikin shari'a yake cewa kattikhazil manakhil li islahi al-aqwati kamal al-kitami kace tame al-manakhil jam'i al-munkhal tame dan a gyara abinci ko maraki ko abinda za a zo a raki abincin da yake da ƙura da tsakuwa da sai a zo a rairaye shi a ware mai kyau yake cewa wal libatil hasan kamar ka sa kaya masu kyau wal maskanil hasan kamar gida mai kyau wani hawi zalika da abin da ya kama da wannan intaha malai ce magana shi ta ƙare to shi ma kanshi wannan ismi na hudu baya daga cikin wata bid'a mu ba bal wannan yana daga bab yana daga cikin yana daga babi na ibahat abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta kyawun da Allah subhanahu wataala ya halitta suna da yawa Allah ma bai keɓance wasu abubuwa ba shi sa malamai suke cewa al-aslu fil ashiya al ibah duk abin da ka sani asali a cikin shi halak ne sai dai abin da shari'a ta ce haramun ne to wannan ku bar shi koha ta koha ta halatti yawa gare ta to da wannan baya daga cikin abin da za ce kamar ko bid'a ce mubaha shi shi asali bid'a wannan ba ma cikin babi bane na addini babi ne na halitta to shi kuma duk wani abu da ka sani halaka ne ga musulmi sai dai abin da shari'a ta zo ta haramta shi Allah ka tare da mu kulu min tayyibati ma razaqnakum aw ku kulu min ma razaqnakum halalan tayyiba ku ci daga cikin abin da muka arzuta ku Allah ce halal ne mai tsarki Allah ke faɗi a wani waje qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq Allah ke ce wane ne yake haramta ma qul man wane ne yake haramta kawal Allah da yayi allati wadda ya fitar da ita ga bayan shi Allah ke cewa qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya wannan abun an yi shi ne don ma'adin yake cewa an yi shi ne a nan duniya saboda masu imani sai ke cewa sannan kuma a lahira na ne su kadai kaga duk wani abu da ka sani Allah subhanahu wataala ya halitta ya halitta shi shi yasa manzo Allah yake hudu yake cewa yana daga cikin a kamar da zo a cikin hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas hadisi ne da yake da bangaro amma dai hadisi ne wanda ya tabbata ta hanyar hanyoyin shi manzo Allah yake cewa abubuwa guda uku suna daga cikin suna daga cikin jin daɗin mumini shi ne ke cewa yake cewa almaskanul wasa gida mai gida mai gida mai walwa gida mai walaci ma'ana mutum ya samu wani babban gida sai ke cewa da ko makwabci mutumin kirki da kuma abin hawa shi ma dai na kirki to kaga wannan abubuwa ne ake na halak kaga gida gida mai bamci bashi da daɗi hakanan makwabci mummuna bashi da daɗi hakanan in ake cewa abin hawa tsoho kullum yana baka aiki to amma ka sami shahara daga cikin abin da zaka ji daɗi a rayuwa to wannan abubuwa ne na halak wanda dama Allah subhanahu wataala ya halitta ma bayan shi ya bar su a buɗe ne to wannan ba za su zama to haramun ba sai dai idan aka yi amfani da su a cikin babi na haramun ko kuma aka yi amfani da su a cikin abin da ya zama to haramun ne to shi ne ake magana wannan kashe-kashen da malamai suka yi ma bida na ga lokaci yayi insha Allah ta'ala a darasi na gaba za mu yi bayani ma akan wane ne farkon wanda ya kawo wannan taksimi na bid'a da ko malamin da suka biyo bayan shi suka hau kan wannan taksimi nashi ko sannan ko menene matsaya ta magabata musamman ahlus sunna me matsayin su game da wannan taksimi na bid'a insha Allah ta'ala a darasi na gaba za mu yi shi muna fatan abin da muka yi da Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka kuskura Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi malam ana magana akan makwabci na makwabci na ya kai malam shi makwabta ne kawai sai an yi da su kai ya harkar gidan haya akwai matsala me zai kare malami ban taba tsana gidan haya ban ba wannan karon ba wallahi amma kaga inda muka taba zama can duk da yawa gare mu amma ban mu da haya amma yanzu kawai wasu dama wasu gwarawa ne da kuma wasu matan wata mata wurin su ga ta sojoji kawai jahilai wasu mutane jiya wannan wasu bara suna wani me ake ce mashi sallata su wallahi malam basu duk da ni ban yi wani dole ba